mata jan hankali da zan yi na hudu shine banda snatchin banda snatchin banda snatchin so uku na faɗa banda snatchin don Allah don annabi duk inda Allah ya ajiye ki tsaya a gurin hmm? ƙawarki tana ji da ɗan saurayinta yana taimakonta hmm? tana ɗan lullaba saurayinta kawai wata rana ta ce da ala ɗaya raka ni mu je mu gaida saurayina a ofis kun je ofis ya dan yi muku alheri eh tun daga nan kin ga guri sai ki shirya wata ranar ki ce zaki je ki gaishe shi dan Allah dan Annabi ubanki ne shi da zaki je ki gaishe da zai in kika gaishe shi zai ce lafiya lau ya kalli can gefe ko kuma ya daga kai kallon ki fa zai in kin yi su fa hmm? idan kin yi su kuma fa ya dawo kuma ya ce kika zo kika yi abin nan din shi hmm? ya ce yana son ki ke za ki so ki ga ɗaukar wanki fan ɗinki tana cikin damuwa yan hmm, uwana ina son ba ku labarin nan ne saboda ya zama lesson hmm, ya zama lesson don wasu su kamar na ƙashi ne hmm? mutum zai ma dan abokin shi alheri sai ya shawarce ka ya ce ina son taimakin wani yana gini ga iyali gashi kuma abubuwa sun mai yawa ina son bashi kamar like 200,000 me ya dace ka faɗa domin Allah sai cewa ya wai ka ba da Allah dubu ɗari biyu ya kai shi ina ai ka nemi dubu ashirin ka bashi ka nemi dubu ashirin ka bashi zai taimaki rayuwar shi suna ta tafiya a mota shi bai ma san ko me yake tafiya ba yana zuwa inda zai sauke sai irgo dubu ashirin ya ce to gashi ja ma kai zama wannan alherin sai na gwada tambayan ka ji to tunda dubu ashirin ma zai maka kaga ɗari biyu nan dubu ɗari biyu nan kashi. ya nuna mai dubu ɗaya ɗaya sababbi ya ce wallahi kai ne niyan ba amma sai na ne to yan uwana yau da abin da na zo muku da shi shine kun ga rayuwar nan in ka ga mutum a duniya sai dai ka mai addu'a saboda wani yanzu ka haɗu da shi zai ta baka tausayi ah, Allah sarki wanci Allah sarki wani baka san yadda problem din shi ya faro ba mhm. maybe ya raina iyayen shi ya raina yayin shi ya gallaba iyayen shi ya zo bariki dole bariki ta koyar da shi dole bariki ta nuna mai barikin barikin ne hmm? ka gama raina iyayenka kuma you want to succeed in life how how how how